A yanzu haka muna nan a hukumar zaɓe inda ta tabbatar da cewa ta yi wa gungun jam'iyyun adawa na APC wato a zan ce jam'iyyar ACN da ampp da CPC rajista a matsayin jam'iyyar APC. To su shugabannin su shugabannin jam'iyyar duk suna wajen ne koko da kawai ne sanarwa aka bayar. Eh sanarwa aka bayar a dama can bayan an miƙa buƙatar yin wannan rijistar dama zai ɗauki kamar kwana talatin idan har bayan kwana talatin ba a yi wasu gyare-gyare ba ko ba a gano cewa akwai wasu laifuffuka ba to tabbas za a yi wa jam'iyya rijista da haka ita hukumar zaben najeriya ta ba da tabbacin cewa waɗannan jam'iyyu guda uku sun cika duk ka'idojin da ake bukata don haka shi yasa ta yi musu rajista ai gaskiya na ji murna sosai tun da yanzu na ina ina Maryland tun daga karfe shida da rabi na agogon Maryland wayoyina suna mutane suna bugo daga daga Abuja daga Lagos daga Saudi wanda sun je mm. umar ma suna tambaya suna suna suna murna so um menene dalilin murnar su menene dalilin murnar su murna sosai sosai menene dalilin murnar su sun gaya ma ka san garinmu akwai matsaloli da yawa mm. mun juma muna lallabawa muna lallabawa muna malici amma apc din nan zai kawo canji kamar yadda aka yi fada canjin dole najeriya na bukata canjin dole yanzu eh. bayan bayan shekaru goma shekaru goma sha hudu pdp yana yana yana kan kan mulki ba abin da ya canza nigerians sun gaji Ina mm. bukatan canji kuma canjin dole kuma wannan sabon jami'a din nan mm. zai kawo abin da muna bukata. Malam da a hira da muka yi da gwamna Tinubu akwai tambaya da muka masa menene bambancin sabuwar jam'iyyar nan da eh, tsohuwar jam'iyyar ko kuma jam'iyya mai mulkin Najeriya ganin cewa waɗannan jam'iyyu da suka haɗe wuri ɗaya suka haɗa wannan jam'iyya ta APC suna da jihohi inda suke mulki in kuma ka ga salon mulkin su ba bambanci da abin da PDP take saboda haka menene canjin? wa ka san in zai magana ma zai magana tsakanina ni ban yin siyasa ba eh na fahimta eh a matsayinka na dan Najeriya kuma dan dan jarida amma yanda na fada hmm. ka san akwai CPC hmm. akwai ACN hmm. akwai NPP ba zai yiwu ba a ce duk mutane da suka fati din nan ba su da ah, ideas da zai canza Najeriya. Ko a PDP ma akwai mutane da different ideas inda za canza Najeriya. tunda sun hada ka yanzu ba mm. kasa ana ce kai kai mutane uku ya fi na mutane mutum mm. da watakila yannan da suka hadu suna magana suna tautana suna duba me ne za a yi ne mu yi da da ba mu yi daidai ba me za mu yi nan gaba da zai jawo mana nasara a kasan nan abin da yake faruwa ke kenan yanzu kuma tun da na zo na nigeria na zo na mitin nan na gan cewa lallai mutane a cikin apc sun shirya su kawo a najeriya canji. siyasa ce ban koma da saka wada da dangi ba ballanta ma shiga gaba in kai wada da dangi ka motar ta kai zaman kwarta kuma ba kai za ta ɗauka ba inda motar siyasa ce ɗan alkawari da saɓa. ba ni tura ta kuma ku ba ko ce ku tura ba ba ni tura ta kuma ku ba mu tura ba motar ta kai zaman kwarta da kolin ba ɗauka mu wa goma ba a yi tilar a shaida min to yanzu ba a shaida min ko da ya kai mutum mai tun.